Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka. Za a ɗaya tana ilman.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 hanyar kuma ya juri على النبي صلى الله عليه وسلم أو يختلف في جوازه عليه في wannan fasalin yana magana ne a kan ba'adul halati shashen halaye allati ta juzu alaihi sallallahu alaihi wasallam wanda suka zama sun halatta ga annaba alaihi salama ja'izi ne to shine alwajhu sabi'u fuska ta bakwai tun daga ta ɗaya ke ta bayani abin da ya shafi annaba alaihi salamu har zuwa ta shida dukkanin su akwai hadari to sai wannan ita ce ta bakwai shine sai an yi zakura mutum ya ambaci ma ya juzu alan nabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya halatta ga annabi alaihi salamu a ce wani abin halattaci ne zai iya samunsa yi talafu fi jawazihi alaihi ko kuma abin da aka yi saɓani wa'yansu malaman suka ce ja'izi ne ga annabi salamu suka ce ba ja'izi ba ne da ba ya ɗara'u da abin da yake bujirowa ko ya afko masa alaihi salam min al’umur bashariya daga al'amura na mucintaka idan fata ha'ile kuma yau za a iya raba masa ita ce nasa ne to irin wa'annan yake magana mamtuhina bihi ko kuma mutum ya ambaci ma mutu hina bihi abinda aka jarraba annabu alaihi salamu da shi na musiba ya yi haƙuri saboda zatin Allah ala shiddatihi da da tsananinsa akwai tsananin da abin da yake ciki mu ƙasa ce a ada'i da irin wato matsanta wannan da cutatarwa ta muƙiyansa da suka tsaurara masa ya yi haƙuri lahu da cutattawarsu gare shi da'i halihi da sanin farkon al'amuransa shi ma wannan daidai ne a faɗa farkon al'amura me ake yi nufi da farkon al'amura an ya taso maraya alayhi salatu wassalam mahaifiyarsa ta tafi da shi ta rasu an zo da shi alayhi salamu kakansa ya rike shi zai sanar daga nan abin ya kai ya komo kuma kakan irasu sannan abu ɗalib bakwansa ya karbe shi irin wa'yan ya dinga tasowa da tafiye-tafiyen da aka yi da shi da kiwon da i da dabbobi ta zuwa lokacin aurensa shine ibtida'u halihi wasirati da kuma sirarsa ta rayuwa da kuma abin da ya gamu da shi na halhalin zamaninsa ma'ana ta yi. kuma da mu'ana ta yi, wahalar rayuwarsa wacce marar alaihi ya wuce ta kanta ya bi ta abubuwa iri-iri marasa daɗi kuma zakaratul ilimi dukkan wannan ana son ya zama ala ɗariƙin ta tafarkin ruwaya ne da muzakara ta ilimi minhu da kuma sanin abin da ya inganta daga wannan amma na al'ismatu lil'ambiya ya eh, abin da ya inganta daga wannan wanda ya shafi isma kariya ta annabawa kuma ya juzu alaihim da kuma abin da yake ja'izi ne a gare su ce yace wannan da lissafa dinnan yau wani fanni ne da ya fitar ga cikin wayannan fannoni guda shida wanda aka yi amfani da su ya faɗa don wala naqasun a cikinsa babu babu wato wulakantarwa wala naqasun ko babu tauyewa babu kuma isra shi ma wadda wato tozaltarwa suke fahun ba kuma karancin ganin girma lafi zahirin lafazi wa lafi kasadin lafizi wato a zahirin lafazin babu wa'annan gamsu da nakasu da isra da istikifa eh. wa lafi makasadin lafizi ko kuma a cikin manufar mai lafazin duk babu ita ma duk da haka alkali ya ce duk da wannan wadda maganar akan annabi take alaisa sai ce jibu an ya kunar kalamu fihi ma'a halil ilimi wa fuhama idalabati dini ko wannan din ba za a yi ba sai ma ahlil ilimi da ma abota ilimi wa fuhama idalabati dini ba talabati dini kara zuba ba masu fahimta a cikin ɗalibai masu koyon ilimin addini neman ya fahimu makasi da hu wanda zai san manufar nan da me ake nufi ya kuna hu kuma su tantance fa'idar wannan me ake nufi mai fa'ida a ciki wayo jannabu zalika ana nesanta wannan man asahu la ya fi wanda ya kusanta ba zai fahimta ba wanda yake wawa ko karatu yake ba nitsatse ba to ba za ka dora shi a wannan ba ba zai fahimta ba hawi ku sha bihi fitinatuhu ko kuma ana jin tsoron zai fitinanti da shi shi ma ba za a gaya masa ba adu salafi teman sa’i surata yusufa yace sashen magabata na musulunci sun karhanta su koya wa mata suratu yusuf a yi musu bayanin tafilla-filla a wad alaihi min tilkar kisas domin abin da ta kunsa na kisoshin nan na annabi yusuf alaihi da ita imra'atul azizi akwai abubuwa a ciki da yawa ma'arifatihin hinna, daba da raunin saninsu da kuma tawayar hankalinsu wa hinna, da kuma fahimtar su riska so da ka fa'adar salaf suka ce ka a koya musu a kyale su kawai fakar eh, an wato annabi mai tsira da wancan Allah ya ba da labari wato ga kansa bisti jarihi wato da inda da aka sufurce shi aka ɗauke shi ko dago lira ayatul ganami na kiwon dabbobi fi ibtida'i halihi a farkon al'amuransa yana karami yana matashi haka ya ta kiwon dabbobi ana biyansa waƙadar alganama to wannan da kansa ya faɗa babu annabi daga cin annabawa illa wa ƙadar alganama face sai da ya kiwon dabbobi وأخبرنا Salam تعالى بذلك Sarki ya عليه السلام وبنجي da wannan ga annabi Musa alaihi salam وهذا لا جدالة فيه جملة واحدة wannan babu wulakanci a cikin sa a dunkule liman zakarahu ala bi salafi wato da wanda ya ambace shi a fuskar sai faɗi wa'annan abubuwan kai tsaye bishi lafi man kasa da bihil gada ta wata hakira wato sabanin wanda ya nufin ba da wannan labarin amma don tozaltawa da wulakantarwa to bai don wannan ba wanda ya da wannan to shi ma matsala ce ta jami'il arabi wannan kiwon na dubi na cin al'adar laraba gaba daya na'am fi zalika min anbiya yace eh haka ne a cikin annabawa su su kiwon dabbobi akwai hikima wato madaukakiya babba wacce take ta kai mutuka wallahi ta'ala da kuma ta tadiriji na ubangiji gare su ila karamati zuwa su girmama da zai musu wato ana dauki abu a hankali a hankali a hankali kamar yaro in ya tashi ya fara zama yana bingirwa yana tashi ana zaman ya kankama daga nan ya fara karya gwiwa yana tafiya yana tafiya har kuma rarrafe ya kankama daga nan ya fara miƙewa yana dabo daga nan kuma har abu ya kankama ya shiga tatata sannan tafiya ta miƙe to abu a hankali bita da ruji to shine tadrij min Allah wato Allah zai ba su babban aiki ne amma sai ya fara dora su akan kiwon dabbobi domin su saba tafi da al'amara tafiya da marar hankali wanda zai zama na zai gaba gadi zai fada cikin abu to a hannunka ike kai za ka kai shi inda zai ci abinci kai za ka kai shi inda zai sha ruwa kai za ka ba shi kariya kai za ka yi haƙuri da wautarsa ka kiyaye shi har zuwa lokacin da za ku gabu to an fara ɗora su akan wanne wannan ne don su sabu kafin a dora musu babban aiki wanda za su yi da mutane in ka ga mai kiwo in ka gan shi da saniya dubu sanda ɗaya ta isa sai tafi da su amma kuma da an dora masa mutane in sun kai dubu to kowa sai kata na da tasa sandar wai ɗaya ba za ta yi ba kowa da irin halinsa kuma sai ka shirya sana za ka zo na su da wannan halin ubangiji na musu haka ne domin ta diribi tana koyarwa a hankali a hankali yawa shi wace wata daribu biri ha da kuma wata daribi koyarwa biri ha da kiwon dabbobin sati umamihin min khaliqatihi yana za su yi siyasar mutanensu a cikin halittar Allah wato don su san siyasa yana za a tafi da al'amuran bayi wani gurin a tausasa wani gurin a tsaurara to an fara dora su akan dabbobi ne domin su zama sun goge bima sabaka lahum min alkaramati fil azali domin abin da ya riga ya gare su na girmama ubangiji fil azal a azal mutaqaddimil ilmi da ko magabacin ilimi Allah ya san haka sai dora su a wannan kafin lokacin da zai ba su wancan وكذلك قد ذكر الله يتمه يتمه وعيلته ala ɗariƙil minnati alaihi haka ubangiji subhanahu ta'ala ya ambaci yutumahu wato maraicin annabi alaihi salam wa ailatahu da kuma aila shine ya zama ba komai a hannunsa abin da ya gada na mahaifi bai taka kara kira ba kaɗan ne ya faɗi waje waje ailan sai ce fa a gana amma da Allah ya faɗi haka eh. ala ɗariƙil minnati alaihi ne hmm. yana so na cewa irin bai wadda ya masa ka zo da wani amma ga bai wadda ne maka wal ta'arifi bi karamatihi lahu da kuma sanarwa da irin girmamawa da Allah ya yi masa a cikin wannan a zikirin zakira laha ambata mai ambato ga wa'annan abubuwan tarifi a bisa fuskar sanar da mutane halin da annabi alaihi ya rayu mubtadi'ihi da kuma ba da labarin farkon al'amuransa ibalahu da kuma mamaki na minahillahi baiwar ubangiji kibalahu katarnan annabi alaihi salam minnatihi da kuma girman baiwa da Allah ya masa a gurinsa ga gazalatun babu lakanci a wannan ala nubuwati wannan yana nuna akwai alamun wato dalalacin nubuwa ke na a cikin gaskiya ce wasu hati da awatihi da kuma ingancin da awarsa da yi domin ubangiji maɗaukin sarki ya bayyana lamarinsa ba da haza bayan wannan wato maraicin da cewa ba bagaji wani abu ba da cewa ya kiwon dabbobi to wayannan duka da ya fi ta kansu to sai Allah kuma ya dora shi ala sanadidil arab abu sindit wato irin kitika kitika manya-manya wanda suke ji da kansu na larabawa ko wanne isashe ne in abu ya taso in yi haka da hannu ce soke raƙumi dubu a ba mutane ba abin da ya dame shi in yi haka sai ce kaza za a yi magana su kawai ita ce magana to irinsu sanadidil arab sai gashi ya ɗora a kansu ومن نواه من da wanda suka yi wato rigima da shi suka wahalar da shi mm. min asharafihim daga cikin manya-manyan larabawa sai ga shi ubangiji ya bayyana lamarinsa shay'an fa shay'an a hankali hankali sai da ya dauku da ya dora a kansu to wannan in mutum ya duba yadda aka yi larabawa da rigingimun da aka yi da irin tsare shi da aka yi shi ba abi dalib alaihi salam da wannan takardar da aka rubuta sahifa da irin dukkan balahirar da ta faru ka dinga zuba wuta a hanyarsa a ɗauki ɗan makoɗi a ce sai an yi masa lahani da su irin nan duka a ɗauko mahaifar raƙumi a ɗora masa yana sallah alaihi salamu to duk irin wayannan da aka yi duk wanda ya ce yana bin sa a bishi a kashe a ɗaure a dinga yi masa tuƙaƙe na wuta haka ta suna usmanu duk aka musu hura wuta a ɗaki cikin hayaƙi ɗaure mutum a bashi a ciki duk yan usuli ma a buge wannan a ɗaura wannan a buge wannan a ɗaura wannan yana kallo zo a sami yasir da matarsa sumayya aka musu shahada yana kallo da sai ce na ala yasir inna mawa'ida kuma lijana to duk wannan abin da aka yi aka gama sai ce su tafi hijira suka tafi hijira a hanya ma dai aka kame su masu cin mutane da sauransu Allah dai kubutar da su suka zauna a can aka haifi waɗansu 'ya'ya aka sake dawowa abin ya ci tira ya kai ikomo har annabi alasun ya tafi ɗa'ifa. nan ma mutan ɗa'ifa suka biyo shi da jifa aka dinga jini yana zuba alisun ya dawo ya zo aka ce manya-manyan maka sai sun tsaya masa sannan zai shigo gari ya haƙura to duk irin na suna abubakar shi ma da kansa ya fita suka haɗu da ɗan dugunnata ya irin ka zai gari dawo na tsaya maka ce to amma ba zai karatun ƙur'ani a ji ba na abubakar ya dawo ya ji baya karatun ya ce na ɗan nata wannan jiwarin naka na maka duk abin su ga dama su mun haka aka dinga wannan annaba sai ya yi har ta kai kuma ya juya ya tafi madina alaihissalamu nan ma ba samu nasara bai isa madina bayan ya je madina alaihissu suka bi shi aka je aka yi badar ya samu nasara a kansu alaihissalam to ana haka har aka zo aka yi uhudu ƙarshe dai haka zo aka yi ahzabu da aka yi wannan tuwanan da ya gaya wa sahabbai ya ce daga wannan ba za su kara kafar maki ba sai dai mu kai musu ba ku sake samu ba to wannan shi ne ya ce inda Allah ya masa duk wannan sanadidin sai da ya ɗora shi a kansu wannan ma wannan ma amruhu al'amarinsa ya ɗaukaka hatta ƙaharahu hayarin jaye su dihim ya kuma samu damar milki maƙalidihim dukkan makarfafarsu sai da salma a hannun salai salam amma liki kasirin min al'umma mai garihim sannan ya mallake kuma ya halatta wato masarautu da na al'ummar da suke ba ma laraba maka ba duk sai da imamu ya su irin su ne da sauransu duk sai su a sa da ubangiji ya bayyana lamarinsa gare shi hidihi bi nasrihi da kuma Allah ya taimake shi da nasara da katarnin ubangiji wabil mumini na kuma da muminai Allah ya taimake shi da muminai wanda suka taya shi yaƙi da ya isar da saƙon da kuma fita fagen daga wanda suka to Allah ya taimake shi da wannan baina qulubihim kuma Allah ya taro masa zakatansu shi ma wannan yana cin sirqun nubuwati fa baina duk wanda ba mai gaskiya ba ai baya ifa buga ƙirji ya gaya wa mutanansa abin babu ko yanzu mutane a ce mutum yana shugabantar jama'a ana bin sa idan ya dinga faɗacca ni ne na muku kaza ne muku kaza ko da yana ne don ya kammama kansa in ba gaskiya ba ne in waɗansu gauga'u sun tafi wansu ce kai ba haka ba ne ba abin da imana to annabi alaihi salamu sai ce da batattu ne ku ni na tsamo ku a kuke na haɗa kanku to a taɓa samun wani ya ce musu ba haka muke ba to shine allafa baina qulubin wa imdadihi bil mala'ikati musawwamina kuma ubangiji ya taimake shi da mala'iku masu alama musawwami wurin yaƙi wurin da jibrilu isa ko da adoki cicciro sannan ya saka hula da tuntu a jikinta haka ya yafe mala'iku suka biyo shi gaba ɗaya to an ce da yawan nan shigar annabawa sai ya ce ba sun abubakar ne ya yi irinta a ce duk mala'iku na taimaki annabi su wannan shigar ibn malikin to yana so nuna mana fa wani abu canan duk da ya samu nasara duk ya mallake su wa'yan suka da suka bi shi su samun bin al'as ya wani su khalid ibn al-walid hashi abu ne. su hindu bintu utuba duk suka dawo komai sai da da a hannunsa salam sai ce tuwalau kana ibna malikin da asalinsa dan sarki ne mahaifinsa sarki ne za a shiya'in mutaqaddimina ko kuma ya zama ma'abocin jama'a ne tun farko yana da mabiya daman tare da shi la hasiba kasirun min al-juhali da mafi yawan jahilai sun zaci anna zalika mujibu zuhurihi wannan shine ya jawo nasararsa daman can dan sarki ne ya gaji sarauta dan ya daukaka yayi nasara akan wancan babban abu bane ko daman can tun da ya taso yana da jama'a a waye da shi da karfi to dan yayi nasarar sai a ce ba wani abu to sai taso ba kowa iyayen babu Wani zai taimake shi babu ba shi da kowa sai sai na abubakar ne kaɗai ya fara musulunta sai mai ɗakinsa sai sai na ali dalam sai bilal sai zai da hari harisa dalam da shaka suka ta in wancan ya musulunta a kama shi a ɗaure wani a kashe shi bayan da aka yi musu kaca-kaca yan gatan kuma aka yi musu su ma aka yi wahalar da su suka dinga tarwatsa a tura su wannan gari su tafi wannan gari su tafi amma sai da ya samu nasara a kansu to wanda ita ce sidikun nubuwa ta annabi ne da sara eh, wannan da ta dan sarki ne ko kakanninsa sarakuna ko za a shiya yana da mubiya magoya baya tuntuni kafin bayyanarsa to da wannan ya zama shine mujibi zuhurihi hmm. abinda zai jawo bayyana lamarin sau muqtada uluwihi kuma shi zai zama wato hukunci ko abin da ya jawo ɗaukakarsa da kalu a ba su fiya na anhu saboda haka ne ma hirakal ya faɗa lokacin da ya tambayi abu su hmm. fiya min malikin da ya zo suka je su mutanen maka sun je rum to annaba alisa ya aika takarda shi bai san me ake ciki ba hirakolu kaisar na ro to sai ga mutan maka sun je ayari to shine fa sai ya sai ya sa a ci to ga ma mutanen su bari in tambaye su ya aka ciki sai ce halifi aba'ihi min malikin a tarihinsa a cikin mahaifansa akwai sarki mm. sai suka ce masa a'a mm. sai ce walau kana fi aba'ihi malikun lakulna da a cikin iyaye mahaifansa akwai sarki da sai mu ce mulka abihi da sai mu ce mutum ne yake neman dawo da mulkin mahaifinsa amma sai zama babu hmm. wa'iza yutumu kuma sai ga maraici min sifatihi wato yana cikin sufofinsa alamatihi kuma ɗaya daga cikin alamominsa fil kutubil mutaqaddima a cikin tafan da suka gabata duk fassa maraya ne mm. tafan da suka wuce na annabawa kabarin umami salifati da labarin al'ummar da suka gabata duk cewa maraya zai zo mm. wakaza wata ajiki rubutun kitabin armiya haka an ambatan sai zo maraya ne a cikin littafin armiya u wani haza wasafahu ibn ziyazan malik ibn ziyazan sarkin yaman da wannan ne ya siffanta shi li abdulmuttalibi da abdulmuttalibi kakan annabi alaihi da suka je sai dinga lissafa musu ɗabi'u da halaye zai zama kaza zai zama kaza inda shine shi ne kuma sai zama ɗabi'un hakan ike maraya ne daga cikin abin da ake so da eh, bahira arrahib haka ya siffata wa abi ɗalibin nan da suka je inda za su wajen tafiyan nan da suka yi sham da aka je aka sauka a wani guri sai zamana annabi alis ya je gindin wata bishiya ya zauna bahira da ya gani sai ya fahimci akwai abu ba wanda yake zama a ƙarƙashin wannan bushe sai annabi ya shirya abu ya kiran mutanen maka suka zo sai shi suka bar shi a gurin kaya sai ce kowa ya zo suka ce eh, kowa zai ce ta ba wani da kuka bari ca akwai karamin yaro da muka bari ce ai sai kun kirawo shi ya kalle shi ya eh, komai sai ce wai babansa sai abu dalibi ya ce ni ne ce kai ne kai ko ka haife shi zai ci dan dan uwa na ce da na je mahaifinsa ya rasu ce to annabi ne shi ne a ƙarƙarmu wannan zamanin bai da shi gida in ka tafi da shi sham yahuda suka gan shi sai sun cuce shi to shi ne dawo da shi haka na kuma aka siffata shi cashi ummi ne baya rubutu baya karatu kamar yadda Allah maɗaukin sarki siffanta shi bidhatun lahu lahushi yabo ne gare shi fadilatun sabitatun fihi hmm. kuma falala ce tabbatacciya a cikin sha'aninsa mu'ujiza ce kuma ƙa'ida ce ta mu'ujizarsa domin mu'ujizarsa mafi girma daga ƙur'ani mai girma ce hmm. ما هي متعلقة tsariƙil ma'arifi wala ulumi domin ita tara ta ne da tafarkin ma'arif da ulum wato ilmai ma'amuni sallallahu alaihi sallama tare da abin da aka yi masa baiwa da shi alaihi salatu wassalam aka kuma fifita shi da shi min zalika da wannan fil ismil awwali kamar yadda magabatar a kashi na farko tun farkon littafin kuma samun kwarkwatan kwacin haka ga wani mutum lam ya kara wanda baya karatu walam ya katub kuma baya rubutu walam ya daris kuma bai je makaranta ya karatu ba wala lukina ko ba a lakanta masa komai ba mukuta da al'ajabi ba a kuma lakanta masa mukuta da al'ajab ba domin ta hal'ibari da kuma mutuka ta izina mujizatul bashari da mujiza ta ta wata ke gajiyarwa babu tawaya a cikin wannan aka lissafa wannan domin abin nema minal kitabati a wajen rubutu da kuma karatu alma'arifatu sani daman shi rubutu da karatu ai tsani ne sai ce ina ma hiya alatul laha shi rubutu da karatu tsani ne ala ce ta ili ta ma'arifa wa wasidatun eh ala ce wa wasidatun kuma tsani ne wasilatun ilaiha wanda zai kai mutum ga ilimin gairu muradatin fi eh wato gairu muradatin fi nafsiha wato shi rubutu da karatu wasila ne ba gaya ba ne. in kai koyi rubutu ka koyi karatu ba shi ake nufi ba ai ilimi shi ne gaya shi ake so amma ba don yin ilimi ba a buƙatar rubutu da karatu shi sace laisa muradatan fi nafsiha rubutu da karatu ba shi ake nufi ba ka taka shi ne ka samu abin da ake so hasalati samaratu idan 'ya'yan itacen ya tabbata wato manufar ta tabbata wal madlubu da abin nema ustuguni anil wasidati to an wadati gaburan tsani wa sababi da sanadi cin da wannan ake nufi to shi an bashi ilimin kai tsaye ba tare da wata wasiɗa ba ita umiya rashin rubuce da karatu a wajen wani annabi alaihissalamu da kisatun wulakanci ce sababul jahalata domin shi ne dalilin jahilci kuma wato adireshi ne na gabawa na wauta ba shi da basira ba hankali wasu halaman bayan amurahu min gairihi subhanallah ce subhana man bayana amurhu min gairi sarki ya tabbata ga wanda ya bambance al'amarinsa daga na waninsa duk abin da yake waninsa wulakanci shi kuma a gurinsa ɗaukaka ce shi Allah ya ɗauko abin bi a sai ɗora masa wanda duk ba shi ba wulakanci ne shi kuma nasa ɗaukaka ya shi tsarki ya tabbata wanda ya iya wannan amin وجعل شرفه فيما فيه محدة سواه sai sanya darajarsa da daukakarsa cikin abinda da a waninsa kaskanci ne a kuma na adahu ya sanya rayuwarsa kuma irin samfurin da aka biye da shi rayuwa duk wanda ba shi ban aka biye da shi wannan halakuhu halakarsa ce a ciki don ana tsaye a tsaga ciki a ɗauko zuciya a cire ta ba yana amurhu an gaire cire zuciyar a fidda ita duk wanda aka yi waka shi kenan yana tsaye an masa haka so biyar salam mhm. man adahu ya sanya rayuwarsa fi ma fi halaku mana adawu cikin abin da in ake wa wannan su halaka ce haza shaqqu ya ce tsaga zuciyarsa hushwatihi da cire abin da yake ciki kana tamamu hayati shine cikin rayuwarsa kowace nafsi shine gaya na karfin nafsi nasa wasa ta ru'ihi da tabbatar zuciyarsa Mun muntaha halaki cikin wanda ba shi ba shi shine mutuƙar halakarsa kuma tabbatar mutuwarsa wafa fana'ihi da ƙarewarsa wa halun abinda ya gaba ruwaya har da kuma ila sa'ir ma ruwaya da kuma sauran abin da aka rawaito daga labaransa da sirarsa luluhi minar duniya da ta kankantawarsa cikin harkar duniya walbashi wal mada'ami wal markabi wajen tufafi da abinci da abin hawa duk ya kankanta harkar duniya shimfadarsa wanda yake kwance alayhi tsawonta kamu biyu ne da rabi fadinta kamu ɗaya da ɗani in ya kwanta ya tashi sai a ga raɗa-raɗa a jikin haƙarƙarin sarasin tun yana maraya irin yanayin tufan da yake sawa da abincin da yake ce alaihissalam da shimfiɗar da yake har ije ta buka idan bai canja ba Shi shine lafsiyatul la ta tabaddal baiwa ya ganta sai ta ce tana kuka menene ce kudin da aka aike ni ne suka zube in na koma na ce sun zube duka na za baiwa ce sai ɗauko kudin ya bata sai shiga kasuwa ya gama ya dace ta da ita tana kuka da ce ai daɗewa ne kafin na ganka ba na kudin nan in na koma ko na kai musu kayan dadewan nan ita kanta za su doke ne shi na tsaya ko za ka raka ni sai ce mu je aka je gida ya ce assalamu alaikum sai suka ji murya annabi alaihi sai suka ce wa alaikum assalamu abtuci a ciki ba za su ki ansa masa suka suka ansa a boye in suka ansa da farko shi ke ɗaya zai albarka har tashin kiyama la ba za ta bar gurin mutum da ya wannan sai sake ta biyu dama suna sanda suka yi shuru suka ansa amma a ciki shikenan sai sake ta biyu na ma suka ansa a ciki to a ta uku sai suka yi a fili domin sunnarsa in yi ta uku zai tafi eh. sai suka fito ya ce dana na sun samu arziki Allah ma tarfa mana sai suka fito ce wannan na zo wannan nema wata shafa'a a kyale ta ka da ke ta suka ce sam an wada'at sai ta bi tawadu'u ko hinati nafsa da kuma yi wa kansa hidima fi umurihi a cikin al'amuran ya dauko kayansa da kansa ya gyara takalmin ya dinke wa kansa kaya ya ɗinke takalminsa ya goge duk wani shine mai nati nafsahu fi umurihi baitihi da kuma hidimar gidansa iyalinsa sai ya zo ya musu hidima ya gyara musu wani ya gyara musu wannan har wani abu ma ka sai dauka saba a kafadan za a yi tafiya zuhudan wato gudun duniya wara gabatan ana duniya da kuma kyama gaburan duniya ba wara gabatan fit duniya ba na ragabatan fi duniya san duniya ragabatan ana duniya kin kyamar duniya so da ta ragiba ba abin da yake bambanta ma'anarta harful jarri in ka ce ragiba fi eh. to yana kawar sha'awar abin ya ce ragiba an yana kyama shi sai ce manyar gaba an millati ibrahim ila man safi hanabsu an nikahu sunnati fa man ragiba an sunnati fa laysa minni to wannan shine sannan wa na an tanke hohunna wannan an din mai alhamza ce ba mai aini bace ai targabuna fi an tanke hohunna shi wannan shine auna kenan eh shi sa masu fiƙihu suke cewa in an zo jirwaye da kamar wanka a wajen mai ya ce in nufi kila ragibun ba an kila ragibun ba to shi ne kauna to annabi alisa ragabatan anid duniya wato kyamar duniya a ƙiriha wa ƙiriha da kuma daidaita tsakanin abu wanda yake mai gwaggwaba na duniya babba mai kima wanda yake daukan hankali da kuma wanda bai dauka shi a gurin sa didde ne fana'i umuriha saboda saurin gushewa al'amuranta dandana za zaka neme ta karasa shi sa ya dauke ta haka ha wasa kadiri hadu a gurinsa ɗaya saboda saurin tafiya take da kuma saurin canjawa halayenta yanzu nan daga wannan sai ta koma wannan yanzu ku ga abin da yake faruwa mala shugaban duniya gaba wanda ya fi ƙarfin kowa lokacin da yana kan fawarsa shugaban amerika don a lokacin ba wani mai mulki a duniya a yanzu dai da yake fin shugaban amerika ba sai ga shi a kotu zai tamprint lawayensa ba roƙon da bai ba kar a sa ya sa hannun nan kar a ɗauke shi ta gefe duk sai da ake ga mutum a baya mace da ankwa tana sauraron kotu ta ba ta izin ta samar ba yadda aka yakun haka haka gura to shine takallube a hawaliha kada ka ruɗu da ita daman ita idan idanta tsakar kayaki masu magana suka ce kuma ɗanta ɗaya ne ya ɓata tana ta wake ta nan wanda ta dauko ta daga eh. kar ya rudu ta ba wai sansa take bai ɗanta ba ne daga shi take sai ta wuce da shi kanta can ta hango shi ta tsakiyar kan mm. in ɗanta ne ta riƙe toko ba danta wane tana kai shi nan sai ta tangara shi da kasa ya tafi kenan naka duk wanda ya wata ɗaukaka ta same shi kai hura hanci mm. ba ɗanta bane sai ta kada shi to naka na wasu ba ruwansa da ita ya ɗauke ta yanda take kura kuma ya haka domin inda ya rungumi duniya to sai ta cuce mu tun da ya rabu da ita to saboda mu ne shi ba za ta yi makomai ba amma in ya riƙe ta to zai ta zama izina tamatin da ya kyamace ta sai mai hankali da ita ba za mu ba amma duk da wannan yanzu kaga yadda take mana an ɗauke ta kamar wani kayan gabas ku zo kayan ku zo ku gani kullum hada min fada'ilihi wa ma'asirihi dukkan wani a cikin fada'il wa ma'asir da dai sa wa sharafihi da kuma darajarsa kamar yadda muka ambata mawridahu wanda ya zo da wani abu daga wannan mawridahu ya sa shi a magangararsa maƙasidahu kuma ya nufi wato manufarsa hasanan ya zama abu ne mai kyau wanda kuma ya zo da wannan ba ta fuskarsa ba so kasrihi kuma sai aka fahimci cewa wato wata mummunar manufa kuma yake nufi zai faɗi labarin annaba alasa ya kiwon dabbobi annaba sun bai baya sa tufafi masu tsada abincinsa duk wanda ya samu ya ci sannan abin hawansa haka yanayi wa kansa hidima yanayi wa iyalinsa hidima to in ya fito da su ta hanyar ɗaukaka eh. da kuma tawaru'u eh. ya ce mai kyau ne amma in ya fito da shi kuma ya nemi suka idan ganawa annabi alisun wuta wani abu to lahika bil fusulin lati kaddamna ha sai a riskar da shi da wayancan fasalan guda shida shi ma zai shiga cikin hukuncin zagi sai a masa hukuncin wannan وكذلك ما ورد من أخباره وأخبار سائر الأنبياء هكذا أبن دي زورك لابارن النبو عليه السلام دي لابارن سوران النبوة alaihim السلام الله الله قال da الله Allah ya amincin Allah tabbata gare su a cikin hadisai iskalun wanda a cikin zahirinsa iskalun kamar rikici ne ya umuran wanda yake hukunta al'amura mm. la taliqu bihim bi halin wanda bai cancanta da su wata wace fuskar ila ta'awilin kuma abu yana buƙatar tawili sai an nema masa wata makardada wata da ihtimalin da kai komo na ihtimali a ce yana iya daukan kaza yana iya daukan kaza mana yajibu an minha illa bi sahihi to duk abin da ya dauki wannan bai bai wajaba ba ai zancar da shi illa bi sahihi sai ingantacce duk wanda yake ba ingantacce ba in dai akwai alamar rikici yana buƙatar nema masa wata mafuta eh. akan annabawa to karka shiga cikinsa sai in ya zama sahihi daga hadisi ingantacce daga a alaihi to a iya rawaito shi kuma a nemo mafutar Lumus sabitu ba za a rawaito ba sai ma'alumun sabit abinda yake sananne ne tabbatacce Allah ji kan imam malik hatta haddusa misali zalika ya karhanta wato yin magana da zance bi misali zalika da kwatankwacin wannan disul muhimmati da hadisan da suke muhimma masu hamtarwa wato su kawo wato wahami wanda za ka zaci wani abu littashi bihi wato da tashbihi kwatanta wani abu da wani abu ko annaba wala mushkilatul ma'ana wanda ma'anarsa ta zama rikitacciya ce sai ta daina kawa mai da unnasa ta haddis mai misali haza me ya sa mutane suke maganganu a irin wannan ya nuna ba a so faƙila lahu hmm. na ajlala yuhaddisu biha saka ce da shi akwai wani malami yana ce birnin ajilana yuhaddisu biha yana tara mutane ne zantar da su irin wannan rikitattun abin da yake da rikici sai shi zai dinga ɗebo ana tara mutane ya faɗa faƙala sai maluku ya ce lam yakun min al fuqaha <laughs> ba cikin malamai ai jahili ne ko ya tashi na tara jahilai yana wauta malami ba zai wannan ba wafa nasa wafaquhu ala tarki alhadisi biha wannan maganar alkali ce ina ma mutanen duniya sun haɗu da Imam Malik sun goye da bayansa akan daina magana akan irin wayannan wasa aduhu ala ɗayyaha kuma suka taimake shi a wasa naɗe ta a rufe a fidda ita daga cikin da maganar mutane laisa ta taho amalu mafi yawa a cikinsu a ƙarƙashinsa ba aiki yi musulunci addinin aiki ne ka zo ka ka abin da ba abin da za ka izina ba abin da za ka hankalta ka ƙaru to kar a yi sai an hakaito daga jama'a daga cikin magabata halar jumla ce ce bari ma kai daga gare su ma gaba ɗaya ta taho amalun suna ƙin yin magana akan abin da babu wani aiki a cikinsa harabin ya famu na kalamar arab ala wajehi annobi tsira da macin allah ya kawo ta ne ala ƙaumin arabin abu sa mutane laraba ya fahimu na kalamar arabi ala wajehi suna fahimtar zancen laraba abu sa fuskarsa sarrufatihim da kuma tasarrufansu fi haƙiƙatihi a cikin zance na haƙiƙa ko majazihi da kuma abin da yake majazi wasu aratihi da kuma zancen da yake ista'ara ne wa baligihi da abin da yake baligi ne maganar wa ijazihi da kuma abin da yake takaitacce a matse shi mushkila su a haƙƙinsu ba mushkila larabawa ne suna magana da larabci an saliga da an faɗi kalmar larabci sun sani amma bawa ina in an faɗi larabcin bai iya ba dama an ce daga kansa habai larabci ya ƙare duk wanda ya zo a bansa ba larabci ya iya ba in ka kalli ni yake tasarrufin da yana jera abubuwa ai ba sa neman wata fassara da an faɗa kuren su ke su laraba sun riga sun sani sun maja a man alaihi ujima sai wanda ujima to bai bantaka ta kuma rinjaye shi ya tuhul ummiya ummiya jahilci kuma ya shige shi tafhamu min da arabi illa nasaha ya zama ya ba zai ya kusanta ba zai iya fahimtar manufan larabawa ba illa nasaha sai nasin a fili sarihi sai abin da yake a fili ha ila garadil ijazi amma ba zai iya tantance isharatiha isharata ila garadil ijazi ibi samu nufar takaitawa in ta zo ta ba zai gane ba yanzu kamar imma ta kafin da min kome khiyanata fambis ilahim ala sawa Iyanan nan ƙur'ani ya faɗa in kace kana so ka fito da wannan sai ka yi fakki daki-daki sai ka kusan shafi guda sannan ma'ana za ta amma su ana yi kawai sun gane a gani hatta iza a kazatil ardu zukurufa وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا wannan iya kalmar hasida abu takwas ne a ciki ijazi hudu majazi hudu ka allan ta gana bil amsi to ishara in ta magana ta taƙaita da kasadi in ta tsawaita da kasadi ko laraba su sun san wannan yanzu ka ga tabara da yake magana ake da mutum biyu da masu cikakken hankali da wawaye masu ilimi masu imani su ne masu cikakken hankali kafirai su ne wawaye da ya tashi magana akan kafirai sai ce walillazi na kafa bi rabihim azabu jahannama wa bisal musiru kaga aya ce sai ce idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafuru bai tsaya ba sai ce takadu mayyazu min al-gayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuhu alam ya'tikum nazirun bai tsaya ba qalu bala arja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min shi'in in antum illa fi dalalin kabir bai tsaya ba sai ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu su da kansu sun kore kansu hankali ma kunna fi ashabi sa'iri bai tsaya ba sai ce fa atarafu bi zambihin suqan li ashabi sa'ir saboda yayi idnabi saboda muhallin idnabin ne dan wawaye ake magana da su amma da aka zo masu hankali sai ce innal lazina yakshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir kai sai wuce an gama da iya magana to su larabawa sun san wannan da an zo shikenan ma tilka biya minika ya Musa nan kuma wajen masoya shi ma tsawaita ake ma tilka biya minika ya Musa ka'ida cewa zai ma biya minika shike kine ba sai ce ya Musa ba sai ce amma ma tilka biya minika ya musa so da zance ya tsawo saboda masu yana jin daɗin ya daɗe yana magana da yi shi kuma amsar da zai bayar asan kike na iya amsar asan amma sai ce hiya sannan asa ya ka ga hiya ga asa ga ya sai ce atawakkau alaiha bai tsaya bai ce wa a hushu biha ala ganami sannan sai ce wali fi ha ma'aribu ukhra in zai kewaya ita yake sawa yayi kariya tunda Allah ne ba zai gaya masa haka ba sai ce li fi ha ma'aribu ukhra sai ce to alƙi haya Musa to kaga larabci haka yake ɗauka to wa'anda suke ujima ta shiga ba sa iya ganewa yanzu kaga isharat kaga dalalat na magana akwai dalalatun nasi akwai dalalatun iqtida ga sunan dalalati ne daban-daban daban to kaga wasu sai daga irin su isu ka fito da ya rubuta a risala da al'ummu aka fito da ilimin usulu wanda ake kokarin jawo yadda za ka fahimci larabci ma an zo a faɗa ka iya ganewa ibara ce nasi ne wane ne ya za ka fitar da su ya ce da ujima suka zo ba su iya gane ba wahai ha wata ha fahawar kalam ba sa iya fahimta wa talwihi ha da kuma talwihi wato a ba da abu a rufe fita a ha ce suka fantsama wajen fassara ta ala zahiriha ko kuma su ɗauke ta a bisa doron maganar tukura shazara mazara e a ruɗe kenan wato waka-waka shi ne shazara mazara e shazara mazara e eh, na e shazara mazara shi waka-waka kawai kama-kama ake yi a saman mata ma'ana a cikinsa akwai wanda ya bada da gaskiya da shi man kafara ce wanda ya kafirce hajjil hadis. amma abinda bai inganta ba ga cikin wa'annan zantattuka she'un ba wajibi ne kar a ambaci wani abu daga cikin tafi haƙƙin lai a cikin haƙƙin allah haƙƙi an biya ihi wala a cikin haƙoƙin annaba a yi salatu salam ta haddasa biya kuma ka zance a kansu kar kuma a kallafa wa zance a kan ma'anarta a ce sai an yi ta kallafi an yi ta makar ada an nemo wata mafuta ya ce rufe ta kawai in ba a sami ingantaccen hadisi ba rabu da wannan ya ce abinda yake daidai shine ɗarhuha watsar da ita watar shigule biha da barin shagala da ita tuzkara da ta'arifi sai dai ambace ta ta fuskar sanarwa hada ifatul maqadi cewa ita wato wato hanyar ta wato ra'ifiya ce cewa ba hanya ce ba abin nan wahiyatul isnadi isnadin ta kuma hororo ne ba shi da ƙarfi Habiba kari bin furaki malamai sun yi wa abu a sheik malamai sun yi wa wato wato abubakar ibn furaki sun masa musu sun ja kunnansa ta kallufa hofi mushkili hil kalamu fi a hadisun da ifa mawudu'a ya kallafa wa kansa ya magana a kan wato abubuwan da suke masu rikitarwa na adisai wanda suke da ifai ko ko wudu'a wanda ke ƙarya ce la asala laha ba asali da ita a kanta ya kallafa wa kansa ya ce sai ya nema mata mafita sai ya ƙoƙarin ya sa mata makarada suka ce bai kyauta ba an ahalar kitabi ko kuma wanda aka ciro daga ahalar kitabi labbi suna in yalabisuna alhaqqa bil batili wanda suke cuɗanya ƙarya da gaskiya dan su jefa mutane a cikin wani abu to irin wannan ba a ɗauko ta shi yasa za ka ga da yawa in an zo ana karatu na na tafsiri in an zo irin wannan kisas din da yan yahuda suka cucusa to malamai sukan bayani wayannan a rabu da su annabi suleiman alaihi ce gida ne da shi daki dubu ko fitila ba a kunnawa saboda da zinare aka yi shi dare da rana duk haskensu daya wanda yake karatu sai ɗauka ya ne amma su kuma zaginsa suke da wannan cewa ya kwace kudin gwamnati ya yi amfani shi akan bukatunsa na kansa shine kawai sakon to wannan ba a ɗauka in ba hadisi ingantacce babu kuma ingantaccen hadisi wannan da hadisin uraya za ka ce annabi ya dauda salam yana da bene shi kaɗai ke da bene yana leƙawa sai ga wata mace abin da ake tana wanka tana hangowa ta gaina gani sai ta saki gashin ta rufe ta kaf ci wancan gidan waye kaga abin magana ai gidan oraya ne sai tura shi yaƙi aka yi masa wani ƙofar rago sai aka kashe shi ta gama ta kaba ya aura to kaga wannan wanda zai kawo ta ya saka ba za ka sami hadisi ingantacce ba yahudawa ne suka shirya shi suka cusa wanda ya ɗauka shi kenan ya ce to irin wannan dubba tarhuwa yadda ita shi ya fi a tambihu hmm. ala da afiha abinda kurin zai wadatar da shi akan magana a kanta hmm. shine faɗakar da mutane ala da afiha bisa rauninta إذ المقصود بالكلام على مشكل ما فيها إذا اللبس بها yace abin nufi da yin magana ala mushkili ma fiha abu sa rikitaccen abin da yake ciki shine izalatul labs biha shire rikici ka fito da shi ka kawo gashi gashi gashi ka bayanin dalla dalla kuskuren da yake ciki sai dai wannan kamar yadda suka ce shi ibn hisham da ya fito da sira ya yi gyare-gyare sai masu sana suka zarge shi zargin da aka yi masa duk wanda ba su da kyau ya cire su sai fito da ingantacce sai ya shuru ya ce to abinda iya a wajen naƙadi ba haka ya kamata ya ba sai ya zuba su har wa'yancan sai ya fidda tangaran gano da suke garau wayannan ya dinga fusa yana musu tambari wannan ga illarsa ga illarsa ga illarsa to a duk littafin da ka karanta ka sani to yanzu mafi yawa ba a san haka ba sai ka je kai ta karo da su an su gurare baka san su ba shi ko ya sani da suka ce da haka yi to shi ne alkali hake faɗa a nan ka saka su kai bayanin rikicin da yake ciki min asala da kuma tumbuke ta daga tushenta tarhuha ɗarhuha Eh, da yadda ita aka shafalin labs shine mafi bayyanawa ga rikici wa shifalin nafsi kuma mafi wato waraka ga zuciya alhamdulillah